don Allah ka rike matsayin da na ajiye ka kai har mai dukiya ya sa. Ina ganin damuwa ce za ta kashe. <laughs> Me yasa na zo musu da tashin hankalin da ba su saba da shi ba? They shared their happiness and joy. Mun daɗe da kafa soyayya da Suhaimi mun aminta da juna zakatun mun sun da ita. Yaya kake kallon kanka a matsayin wanda yake so shiga gidan da aka rufe kofa? A change came suddenly when two hearts fell for a common lady. And the home breaks up, leading to sadness and remorse. a shirye nake da shanye dukan da za ta mu in dai matukar za ta bani da ni da kai mu rayu a cikin gidan nan tare idan wannan shi ne abu na karshe da zaki tambaye ni to ki cire shi daga layin abin da zan iya amincewa da shi amma ka san kayi kuskure A happy family is one that lives in joy and harmony, being there for one another. Sadiq Movie Tone presents a movie by the Alin Hotel. shakka shakka idan juninka taurin kai ina tabbatar maka da cewa kai kokarin sanar da wannan zuciyar taka cewa kudirin da ba zai yi ba bana nadamar halin da na shiga inda a kan abin da zuciya take so to a gaskiya kayi zato ne tsala <sighs> Allah ya kau da shakka da Shamsu dan iya movie starring Alinuhu, Sadiq Ahmad, Babala Hayatu, Jamila Nagudu, Rahama Sadau, Shamsu dan iya, Sakareji Yusuf, Hannatu Umar, Saifullahi Enuhu, Gazali Miku, and kid actor Ahmad Alinuhu and others. Shaka! ba karamin tashin hankali nake ciki ba idan na tuna yau a cewa yar uwa ta ce wanda muka fito jini daya ta haddasa wannan tashin hankali dan Allah ku cire ni a shakka ah! shakka shakka bai dace ka shiga abin da Allah ya hada ba get out of my na shiga shakka story by Garzali Miko screenplay by Jamil nafsi produced by Yusuf Dangundari co-produced by Naziru dangajia and directed by Aminu S. and the youngest director on the block Mansur Sadiq a tarayya ta da idan na taba saba maka kai haife mu har tunanin cewa ka isa kai mana haka ka bijiro muna da wani abu na san zuciyarka a'a baban ahmad ku dakata ku dakata ba shamsu ne ya kamata ya bar gidan nan ba su haima ita ya kamata ta bar gidan nan shakka shakka